boro ka boro mbo dindinin na boro kuna ŋmene mɔɔmɔɔyo deya dindiniyo ya ka boro mba dindinin na boro na dị ya abara nɔ fahimayo nɔ ka a hini ka bọrọ ga ama bɔŋɔ chini chini chiniyo hen ya na obi na hini ka ci saabu chini hen nɔ ka abara bọrọ chini chiniyo an chiniyo di ama karika bau to de ya dindinio haya ka bara burukuna ka burun bafisow a bara hayano ka a bara ahiyayo yano seeda ka a disi alwasinzeyo ga seeda di amutkagun na gaabi sawawun siriya bongo au kaabeyo bongo to sikabine si ka lakar komcere ngano warka a ci haifo ka dendeniyo hena dendeniyo haya ka barai hin no boro kuna ngadi no a fi sau a bongose warka a tabiya a mutu ko bori nga a ngwana dini ka a koto dini a ngwana dini di kayo daidai boro zanga ya ne An ci haifo ka a ceji warka a ba dendenin nadi an bara wato siriya na kayo daidai a mana sai dai kurfai a ga aga ce fuka a dendini na ko ga a sai dai gana hai ka ukuna bɔdi gono seŋa bɔŋɔ mu gono ba a silama nze bine ana bɔrɔzaŋa ya ji ka ba dendenin na a hannuyo kuna a sudu a bine su ka kodu warka ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba dendenin na andebi banna asahabiyo kambara sahabi jirmanteyo ka nandebi di sallallahu alaihi wasallam na gana moyasi ka ahima da sahabiyo di nkuna fogunu kan gace koci zaidu bin thabit ka inor kwe kwe beri a yarda yin nara andebi sallallahu alaihi wasallam a ceje a gano an yahudiyo mene cine dindini amma ŋmaniyo ceji ŋaabine a tutonde bise sallallahu alaihi wasallam ka yahudiyo cine didindini ka ŋmaanaara ka bere goni a kuna jibiru wey cinigu binni sahabiyodi kuna kwenono sahabi fo kan gaje koti abdullah ibn abbas kan nor kwe kwe beri ayar deyon naran na babedi kuru sahabi di a cey fo ka ana himmadam har ka cey fo ka ana beyyo tu tuuma ana beyyo di kumma beyyo di warka ka banna kurpai be yodi nke foka mga ta warkayun jinan sai dono haikaya si buru na be ta tana asiyo banna sahabi yudi kuna fogono kanga mus'ab bin umair kan norkwai kwe bir ya da nara annabi sallallahu alaihi sallam ana samma madina no an bara a sinni nan dibi ma nga bine na madina di feri na alqur'ani nga na madina buru coyani alqur'ani sahabi di nkuna kwenino afugunu kangate muadh ibn jabal kan nor kwe kwe beri ayar da nara andibi sallallahu alayhi wa sallam ana donto yaman gannano an kwe bara wazi kwe na ka bugun wazu kugun famfam kugun chini ko kana asilamatere kuna sahabi di kuna kwene afugunu kangate usama ibn zaid kan nor kwe kwe be riya de na ran na babe kuru annabi sallallahu alaihi wasallam ana ci bongono bongono ana ci kadu kabara asilama yo ngene hungu teriuse hungu foka abara rumburu ngano kwe hungu yo de ya hungu di angwene bongo ngano usama o wakati duduka anatojiri waran jina to de ya haika sahabiyo di curo dum barana na jiri cene cene yo kan gono diya ngun na gabi ka mbahini ko hayo kan bara wato danje guna akuna wato dirgoyo guna akuna hambure guna akuna nhini kuga hampano ko surun nara adini o sabu bongo yano kwene asiriyo ka bara a gonon ngayon nan dibi sallallahu alaihi wasallam nan hansinu yubi nini nan hin kuga a calma a silamaterema do waka kui mojine ganna yano ngadi banna ngan gunnor kwe kwi biri gana cini nazari kuru de hewo he kayi kunan guno anan ganga mo gunnor kwe kwi biri gana cini nazari kuru de ya ngam bereka cini dindiniyo he hennoyo na ka ahima asilama madindinin na kabara sasawani hennoyo ka asilama yo hima